هو إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة الحمد لله الذي جعل الموت هي السبيل ومن يكن لم ينتهي برجله فكأنقذ الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى من الجزاء na wannan gari na نوانا a cikin wannan wato yanki na naija ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wacce farkonta yake dauke da amincin Allah tsakiyarta rahamar Allah ta albarkar Allah wa iya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna takwas ga watan rajab shine wata na bakwai a cikin watannin musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da shi daga watan hudu shekara 2017 ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare zai iya ganin azumi yau tsakaninmu da watan ramadan kwana hamsin da yan kwanaki ne ya rage a munasabar shigowar wannan gari kamar yadda aka jibe daga cikin uwa ya faɗa wato shine dakta a Allah madaukakin sarki ya kaddare shi da za a yi naɗi na sarauta shine munasabar shigowar mu wannan gari tunda muka shigo wannan gari dazu da magariba da shi ɗan uwa malam abdullahi wanda ya yi takanas ta fan dogari zuwa wannan gari na wamba ya yi karatu da magariba sannan da kuma shi allama wato karku ɗauka cewa alaramma ne kadai ina yanzu watakila wani yana karatun ƙur'ani tun da yake bai taɓa jin irin wannan kira'ar ba to wannan ƙira'ar da alaran ma ya karanta ita ce kira'ar hamza an khalaf shi yasa an mutum yana karanta shaɗibiya zai ji a imamu shaɗibi yana cewa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburin lil qur'ani murattila an gane rawa ahmad al-bazzila huwa muhammadun ala sanadin wa huwa al-mulaqqab qumbula wa amma al al-mazini har zuwa ƙarshen abin da al-imam shafi'i ya ci gaba da tafiya da haka kwa iya ganin shi yanzu ya ja baki in an jima kuma ka gaina wa jikar kai mamaki dan ba mahaddacin ba ne kadai a'a an san ma'anar abin da aka haddase kuma na Kur'ani. a ƴan uwa saboda dare ya ja kuma na ga iska tana ɗan gulƙita wato iska wacce ba ta hadari ba wannan kofar gidan da muke a tsaye labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa kofar gidan tsohon dakin wambani wato malam garba kuma labari ya same ni cewa bai daɗe da rasuwa ba kafin shi akwai ɗan uwansa bai daɗe da rasuwa ba shi ma ya zuwa ba da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama Allah ya sa ya huta su duka biyun inda suka tafi Allah ya sa ya fi inda suka bari abinda suka yi na aiki mai kyau Allah ka ninninka musu wanda kuma suka yi na kusakure Allah ya fi musu wancan zuwan da muka yi ina shigowa garin nan akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa malam haruna tsohon soja ɗazun nan nake tambaya nake cewa ina ɗan agajin nan yake aka ce mun ai azifatul azifa laisa laha min dunillahi kashifa kuma labari ya same ni ta hanyar ingantacciya cewa yana daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya masa tawfiki shi ahlus sunna matarsa ahlus sunna ƴaƴansa duka ahlus sunna labari ya ishe ne ta hanya ingantacciya cewa akwai hudu daga cikin 'ya'yan ma dukansu 'yan agaji ne na addinin musulunci kaga shi ya zama sojan gwamnati a farko daga ƙarshen rayuwarsa ya zo kuma ya zama sojan musulunci wani malami yana faɗa yana cewa asharaful la'amali qatibatan mafi kololuwar daraja a rayuwar ɗan adam shine an ta muta kadimar li Allah ya ɗauki ka kana mai hidima ga wannan addini to alaran ma saboda ba lokaci ayoyi guda biyu za mu tafi zuwa gare su sai mu ɗanyi yi tunatarwa kan wannan munasaba da take da alaƙa da kowa tana kansa ita ce mutuwa yadda waɗannan mutanen suka tafi wallahi mu ma sai mun tafi ko izala take yi ko ma wani bala'i take yi in ma cewa kai ba ruwan kama da Allah dai oho akwai mahaɗar da sai an haɗu shi yasa shekul islamu bin taimiyya tsarewar da aka yi masa ta ƙarshe a kurkuku bayan an gane an cutar da shi an zalunce shi shi yasa malamai suka ce yana daga cikin uzurrukan da suka sa ba zai iya yin ba Sau da mutum da ya yi shekara ɗaya biyu a waje za a zo a ƙulla mai sharri a kai shi kurkuyi shekara hudu biyar a can da ya dawo a sake ƙulla mai sharri ya sake komawa kurkuku wacce mata ce za ta yi auren shi tsarewa na ƙarshe da aka yi masa bayan an gane an cutar da shi wanda suka zo suna ba shi haƙuri cewa ya haƙuri ya ce musu ai ba matsala ba ne yace da ku da kuka yi amfani da dama ta mulki kuka tsare mu da mu da aka tsare sai yace musu fal mautu tajma'una mutuwa za ta hada mu da mu da ku yace masa na biyu wal qabr yadummuna qabri zai tattaro mu gurin kwanciyar mu da mu da ku da karshe kasar ne sannan ya ce wal ƙiyamatu ta jima'una kuma ƙiyama za ta haɗa mu za mu ji mu tsaya gaban Allah da mu da ku ya ce wal hakimu bainana wa bainakum Allah ranar kuma wanda zai zo ya hukunci tsakanin mu da aka tsare da ku da kuka yi amfani da dama kuka tsare mu wanda zai zo ya hukunci a ranar shine Allah subhanahu wata'ala dan haka wannan shine alaran ma ka tafi a cikin suratu ali imrana a aya ta 190 da kuma suratul baqara aya ta 160 da ainihin wato hudu Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari inna fi khalqis samawati wal الأرض واختلاف الليل والنهير لآيات لأولي الألباب نعم الله تعالى يتمنى إن في خلق السماوات والله أتكين أبن الله يهلت نصم لك أسعى yanzu wani ƙwararren injiniya ne a duniya wanda ya ishe ya maka gini ba tare da kafa dirkar da za ta rike masa ginin ba amma Allah saboda ƙwarewarsa ta kai ƙwarewa ya kafa sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ba tare da kafa dirkar da za ta rike masa ginin ba shi yasa ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wallahi a cikin halitta sammai da ƙasai lafin laili wannan hari da yadda dare da wuni suke sassaɓawa fa to akwai abin lura amma ba kowa bane yake gane wani abu zai faru nan gaba sai yana da hankali yanzu ba muna dan fara azumi ba na rantsi da Allah a taron nan namu idan wani ya ga azumi mai zuwa wallahi sai shekara ta zagayo wani ba zai ga azumin da zai ga a yanzu wayannan mutanen da ake magana watan shekarar da ta wuce ba da su aka yi azumin ba ga wani yanzu zai zagayo za a yi azumin ba su to ka sani ko ni ne ko kai ne wani azumin zai zagayo za a yi ba mu kuma me ya faru sakamakon zuwan allailu wannan haru shi yasa za ku ga lokutan ɗan adam daga me suke fara ba daga sakan ba Sakan. idan agogo ta buga ba ana cewa dan kace sa'a ba dakka ta dukku ta duku sa'a yanzu idan akwai agogo kusa da kai yanzu idan yana bugawa ba bugawa yake minti minti ba tak tak tak tak idan agogo yana bugawa sakan sakan idan kana kusa da shi ka ɗauki hannunka ka ɗora a kan kirjinka za ka ga yadda agogo yake bugawa tak haka gabanka yake bugawa tak tak idan agogo ya zagaya so 60 ba an samu minti ɗaya ba idan ya zagaya minti 60 ba an samu awa ɗaya ba to duk lokacin da kana zaune agogo yake zagayawa yake faɗa maka cewa lokaci yana wucewa to fa haka bugawar gaban kowane ɗan adam yake faɗa masa ba lokaci yana tafiya ba yasa malamai suke cewa shi lokaci kamar takobi ne in kai baka yanke shi ba shi zai yanke ka yau muna wata rana eh a yau muna daren juma'a ne babu alhamdu ba ta fata aika dare ne yake fara zuwa sannan sai wuni ya zo ka karanta ayoyin Qur'ani sama da hamsin duk inda Allah ya yi magana ya hada su guda biyu sai ya yi maganan dare sai ya maganan mai wuni yanzu yau din nan muna daren jima'a gobe idan gari ya waye muna ranar mai jima'a da zarar rana ta ne ta faɗi to ba maganan jima'a za a shiga daren mai asabar jiya muna daren mai alhamis yau da gari ya waye muna ranar mai yanzu ba rana ta ba da ba to babu alamun suna cikin garin ya sa wani lokaci sai ka jama mai bara yana cewa a bashi nan daren juma'a saboda an baro ba bata to yanzu ko kai waye ko dan gidan waye kai baka isa ba alhamis nan da ta wuce a sake dawo maka da ita kai abin da ya kamata idan ta tafi ta mai za ta matsala ta biyu kuma shine abin da ya rage akwai ran da ka tsaya gaban Allah sai an maka tambaya akan alamun tsuntun daga farkon ta ƙarshe me fara a ciki me fara a ciki shi yasa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wani arzi a cikin halittar sammai da wa da ƙasai da yadda dare da wuni suke sassaɓawa dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce wallahi akwai abin lura amma ba kowa yake gane wani abu zai faru ba nan gaba sai mai hankali shi yake gane wani abu zai faru don girman Allah duk wanda yake nan gurin wane ne wanda da girman shi haka babu shi ta kawo shi duniya haka duk wanda ka gan shi a nan gurin to da ba haka yake ba suwan dare da rana ne kawai sai ya gan shi haka zuwan dare da rana ne yake sawa abinda babu shi sai kaga an samar da shi ko Da zuwan dare da rana ne yake sa kuma abinda aka samar da shi kuma sai an neme shi a rasa ke sa Allah ya ce la'ayatin liulil a wani gurin Allah ya yi hada ya yi rantsuwa guda bakwai daga cikin abin da ya rantse da su akwai waɗannan bangarorin Allah madaukakin sarki ya ce wa shamsu wa والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض وما طحيها الله تعالى دي فارس يسي والشمس na rantse da rana da kuma hantsin rana Allah ya rantse da rana da me da hantsinta saboda a cikin rana akwai ayoyin Allah da shi kaɗai ya bar makansa sani subhanahu ta'ala tun da rana take fitowa yanzu shekarun duniya babu wanda ya san ko shekara nawa kuma ba wanda ya san shekara nawa ya rage ta tashi baka taba jin gari ya waye ba an ce to jama'a kowa ya tana da haske ya ajiye fa duniya za ta shiga matsala an ɗebo wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama rana ta samu matsala za su gyara ka taɓa ji shi ta Allah ya ce na rantse da rana da hantsinta ne wa shamsi wa zuhaha sannan Allah ya rantse da wata ya ce wal za ta laha. ina rantsuwa da wata a lokacin da wata shi kuma ya biyo ta yanzu wata ba muna da watanni guda goma sha biyu bane a shekara idan suka juya aka samu shekara ba daga shekara bane ake samun shekaru yanzu fa matsalan fa duk wanda ya kwana a cikin mu ya tashi wallahi kullun ƙara kusa da kabari yake da kayi in shekara 70 zaka yi fa da kai shekara ɗaya an gurgure ɗaya sauran 69 da wata sa gayo ka ƙara yin ɗaya saura nawa 68 wallahi a haka a haka wata rana sai ka cinye 70 ɗin. shi sa Allah ya ce la li'ulil alba Shi ne walƙamar iza talaha sannan Allah ya ce wannan hari iza jallaha ina rantsuwa da wuni idan wuni ya bayyana sannan ya rantsa ya ce wallaili na rantsi da dare za ya ga shaha idan dare ya rufe ainihin wato wuni. duk ko abinda Allah subhanahu wata'ala ga ya rantse da shi ko ka sani ko baka sani ba akwai dalilin da ya sa ya rantse. rayuwar ɗan adam kakab za ta kare ne a wayannan ɓangarorin guda biyu ɓangaren wuni da ɓangaren wa bangaren dare kuma na rantse da Allah a nan gurin kowa sai ɗayan biyu ya faru da shi ko dai wata rana idan ka kwanta daga kwanciyar ba za ka tashi ba ko kuma in ka tashi ba za ka koma ka kwanta ba wallahi sai ɗayan biyu ya faru da shi. yanzu nan mala abdullahi ya gama magana akan aƙida a wa'azinsa cewa aƙidar ka jarinka duk mutumin da ya rasa aƙida ya rasa makoma mai kyau ahalin sunna da suka zo kullum abin da suke kiran mutane su kokari su gyara alaƙar su dawa da Allah domin akwai ran da za a je a saka ka gurin da duk duniya ba wani mahalukin da zai kawo ma taimako ba irin tatsuniyar nan da ake ba cikin tafari katil a ce in an sa ka kabari wai wani mutum ya mutu yana nan cikin tafari katil malayaku suka zo suka tambaye suka ce man rabu ka yace abdul qadiri <laughs> ma dinuka yake a qadiri shi kenan mala'ika ya daga guduma zai fada mai zai ga mala'ika abdulkadir ya zo gurin ya ce wallahi in ka taba shi zan mayar da aljanna wuta-wuta ta koma aljanna to saboda haka shi ne suke kawowa wani a cikin wani bawa da ya tsira wajen tambayar waye ubangidanka ya ce abdulkadiri duk ka bari randa da mala'ika ya tambaye ka a kabari ka ce mai abdulkadiri ko akwai wanda ya je nan gurin ya dawo ne ballanta na mutum da shi mana bayani ya kuka tsari da zuwa mala'iku ya dan kara mana bayani sai ma mashi lafi da mutum biyar ya mana bayani ko a zo ana karanta tatsuniya a ce ai a wata rana abdulkadir jelani yana zaune sai ga wani mala'ika ya zo ya ɗauki ran ɗalibin shi sai matar ta zo ta ce alaga ta malam yanzu nan fa mala'ikan mutuwa zai ɗauki ran ɗalibinka yana ɗagawa a sama sai hangu mala'ikan yana tafiya sai bi shi sama da ya bi shi sama shi nan, na ji wani dariya kan gefe irin abin ya fi ƙarfin hankali kaya za abin ya yi sai ya ce dalibi ɗalibina da ka ɗauka wallahi wannan fa karatun yana nan a rubuta ni ba shi yasa ba ƙaramin rena wa mutane wayewa aka yau ya ce a'a ba zan baka ba ai san Allah ne ya aiko ni ya ce wallahi ka bani ko in janyo matsala da ya ƙi bashi sai aka kama kokowa kitikir kitikir kitikir da mala'ikan mutuwa da shi abdulkadir jilani can da ya mamaye mala'ikan mutuwa sai ya ɗaukar sai ya buga shi da ƙasa da aka sai rayukan da aka ɗibo ranar na mutane sai suka gudu suka koma inda suka fito da ya je gurin Allah Allah ya tambaye shi ta kai aka yi ya ce Allah Ya kafi ni sanin abin da ya faru tsakanina da bawan kawa ne ya ce to gashi ka janyo matsala aina da da ya ce ka ba shi ƙwaya ɗayan da sai ka ba shi ƙwaya ɗayan a zauna lafiya ne Allah fa ya turo mala'ika a ce a karɓi wani wani ya tare shi ƙwaci wannan karatun fa yana nan a cikin littattafai fa an rubuta ba idan ka ce wannan abun ba daidai bane duniya sai ta tashi yanzu nan malam yayi magana malam Abdullahi ya ce Abdulkadir Jalanin nan mutumin kirki ne ka karanta littafin shi al li Talibi Tariqil Haq zaka gane da abubuwan nan na tsariya dingina masa akai wallahi bai da alaka da su mutumin kirki ne ya karantar da addini tsakaninsa da Allah ya koma zuwa ga Allah lami lafiya da irin wannan karatun in kai kace ba daidai bane sai a ce to baka san zaman lafiya yanzu malamin ahalari ya yi wata magana ya ce awwalu ma ya ji bu alal mukallafi ta sigo mai farkon abin da ya waje ba a kan kowane baligi ne ya gyara imaninsa sai alaƙar ka da Allah ta hanyar aƙida ka ta yi kyau sannan duk abin da za ka yi na bauta ga Allah zai karɓa barin baka misali yanzu ina aka ɗauko wani ƙwararre masanin lissafi ina aka rubuta ɗaya a gaban ɗaya aka rubuta zirika guda uku nawa kenan ba dubu ɗaya ba idan aka ƙara wata zirar nawa ne ba dubu goma ba to a nemo duwanda ya fi kowa iya lissafi a garin nan idan aka rubuta zirikan guda hudu aka rubuta ɗaya in an tambaye shi zai ce nawa ba dubu goma ba ko ku share ɗayan ku ban zirikan ku tambaye shi ku ce mai nawa ne a'a shi a matsayinsa na ƙwararre gidan littafi, ku ce mai nawa ne yanzu duk tarikan waɗannan zirikan suna da amfani saboda mai saboda ba wannan mai to haka in ka tafi lahira a ka ta lalace wallahi ga sallah ga azumi ga zakka ga aikin haji wannan su ne zirika wallahi ba za su ta zire ba wannan ɗin shi yasa malamin alari yace awwalu ma yajibu alal mukallaf shine me sai ka gyara imanin ka sai addinin ka sai kyau tukunna sannan zaka san sallah zaka san waye zaka san waye zaka san waye dan uwa kamar yadda nace ga iska na ga tana ta tada kura an gane fasakarwa za mu danyi akan mutuwa a takaice ga lokaci yana tafiya ga mutuwa kullun daduma take kamar rana Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul ainihin wato qaf yace waja'at sakaratul maut me waja'at sakaratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد الله يتي وجاءت سكرة الموت بالحق والله متوى ينا زوا na نغسيا mutuwa tana da asakar maye sannan tana da azzauku ɗanɗano da asakaru na mutuwa da azzauku na mutuwa duk su da daɗi hadisi ya tabbana na na aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiya kashe daga nan ya bar duniya ya koma zuwa ga allah tace inna min Lahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya gare ni anna rasulullahi tuwfiya fi baiti wa fi yawmi annabi ya rasu a ɗakina a ranar kwana na wa baina sahari wa nahari tsakanin kirjina da cinyoyina ce, wa kana dai yadayhi rakawatun fiha ma gaban annabi akwai kwano akwai ruwa a ciki Annabu zai ɗibo ruwan ya wanke fuskarsa da ruwan yana cewa la ilaha illallah inna lil sakara la ilaha illallah inna lil mauti ai malakin da Allah ya riga ya ajiye mutuwa ai ya gama da kowane matsayi in ka ga dama ka bi shi in ka ga dama kar ka bi shi a tsoron da za ko kuwa in ka ga dama ka yi addini in ka ga dama kar ka yi a tsoron da za in ka ga dama kai sunna in ka ga dama kai bid'a a koren da za a haɗu in ka ga dama kai tauhidi in ka ga dama kai shirka a koren da za a haɗu inna rabbaka labil ubangiji yana madakata yana nan yana jiran kuwa, ya san a koren da za a haɗu shi yasa a cikin ayan sai zaman to akwai mai alhalimu wanda yake da hakurin da yake akwai dauriya a ciki ana ganewa malamai suke ce waje an saka rajul mautu bil mutuwa yana zuwa da maye na gaskiya wal gaskiya shine annaka ta mutu wallahu hayyul la mutu. kai zaka mutu amma Allah subhanahu wata'ala ba zai mutu ba waje an saka rajul mautu bil mutuwa yana zuwa da maye na gaskiya wal haqqu annaka tara inda mautika mala'ikatar rahama aw mala'ikatul azab gaskiya shi ne lokacin da za ka mutu ko mala'ikun rahama su sako ko mala'ikun azaba su yi mai sako eh an fahimta yi to ga wata iska nan dai tana ta tada kura ita kanta iskan nan ba musan san daga ina take ba amma dai mun san dai daga gurin Allah take ko kuwa waja'a sakaratul maut bil haqq walhaƙu haqqu gaskiya shine an yakuna qabraka rawlatan min riyadil janna aw kufran min hufarin nira kabarin ka ya zamanto me dausayi daga cikin dausayin aljanna ko dausayi daga ko rami daga cikin ramin wuta zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kowa yake mawa yake magudu to saboda haka idan mutum ka gaba shi da lafiya ya gudu ya nemi likita me sa yake neman likita jin tsoron faɗin fabeje ba zai iya mai in ka gama cin yana jin yunwa ya gudu idan tarfe yana neman abinci mai sa ke neman abinci to matsalar ita da in ka zo ba inda za a tafi ne shi yasa malamai suke ta inna tsabiba lahu ya zullu bihi in kana limar ifi ayyamu ta likita yana da maganin da zai baya amfani amma fa idan mutum yana da rago kwanaki a duniya hatta idan manta har ayyamu mai rahilatuhu idan kwanakin da suka cika zaka bar duniya suka yi to harar tabibu shi ma likitan sai ya rudi a lokacin duk wata allura sai ka yaudare shi in ya saka wannan ba za ta ba in ya saka wannan ba za ta ba to yan uwa saboda yanayi na ita wannan iska da nake ta ganin tana ta tada kura ga kuma ainihin wato dama dare ya ja ina ganin abinda zan faɗa ban kai ƙarshe ba amma zan yi ƙoƙari watakila yin ya a nan eh? an gane saboda haka babban abin da nake janyo hankalin mutane zuwa gare shi dukkan mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya ara masa dama yana da rai to yi kokari rayuwar da yake gani dama ce wallahi wata ran sai an waye gari bara idan kana matashi ka yi kokari a shekarunka na yarinta ka ba Allah akwai ran da za a waye gari ba yaro ba ne ka zama wani abu duk wani abu da kake ji kana da shi a matsayin dama wallahi a ranar da dama sai ta kudu wannan sunna ce ta Allah ta rayuwa Allah ka ji kan malam Ali na mangi mutumin zariya da yake cewa 'yan uwa ku mu bar sakewa dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi lahira ba yace yema kai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira she shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karɓa ba yanzu bayan ana harkar addini ma kowa ya kawo izuri ya ce bai da lokaci ya ce saboda akwai mai cike masa hanzarinsa ta katse rikinsa jinjiri a cikin kuwarsa an kira tilasi amsa ta bari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana son ma ta bar su wasu ko naƙuda ta awa ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba ya ce ta taho ta ɗauki sarki wa kenan ba mutuwa ba mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan ko mara kwago ba ba abin da ya dame ta ya ce ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba zai tsayawa ɗalibi ko mai satsi ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba ya ce gashi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka yanzu duk sakin layi da mutane suke a ta tsafe-tsafe da waye ba ta saboda neman duniya ba ne ya ce to da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufar da ba zai fan bakwai ba yace kamar ce kabari ya karba ka ci ka sha ka yi teba kamar ce kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba duk wanda aka rufe shi a kabari ya sati ɗaya ka je ka sake burno shi ga gari za ka sha mamaki ya ce yanzu mai yafi kyau ka zaɓa an ba ni da nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbin arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada sai baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zaka ga kasala amma ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba tunda ko baka tashi ka nemi sani ga maluma ba ba sai ka samu matsala ba a lahira da haka yace ka ta ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya bi na wangaru inda ka bi ruɗin duniyan nan ya ce wala ba zai daraja a lahira ba da aka yi tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san sa'ad walla da wanka tun ba a aiko ma mala'ika ba da an aiko mala'ika to shi kenan magana ta yi magana ta lalace in ka gaba ta lalace ba wallahi aiki mai kyau kai shi yasa a ƙur'ani da Allah ya tashi sai ya rantse da nau'ikan mala'iku guda biyu yace wan nazi'ati me wan والنازعات غرقا والناشطات نشطا kaga daga cin wannan za'ati garka wallahi ko kai karatu baka san larabci ba kai daga jin kalmar garka Ba ka ganin yaro idan zai ja kofa ya rufe ya rufe ta rufe wa rashin mutunci sai ya ja wannan za'ati garka sannan sai doka kofa daga jin garka wannan zai ake mai garka malam duk ranar da mutum ya sake aka turo masa garka din nan mala'iku ne ba garka ba wannan zai ake mai ita matsalar rayuwar duniya tana da sauƙi fa kai duk abin da ka ga dama daga ranar da ka zo mutuwa to mala'ikun da aka ga dama kuma za su goma kuma wallahi duk wanda ya abin da ya ga dama daga ran da ya mutu sai dai a masa abin da aka ga dama kuma A ba shi yasa malamai suke cewa ba ajaban laka na adam abin mamaki ya tabbata gare ka kai dan adam inda masu wular sanda aka haife ka ka zo duniya to azzanu fika min da sala sai ka ga lokacin za a zo a wa mutum kiran sallah a kunnansa a lokacin da ba sallah kuma za a yi masa ba wa inda mata mutu idan ka mutu to salla alayka bidun al'adhan sai a zo kuma a yi maka sallar da ba sai an kira sallah ba kuma ba ka ake ba ka zo duniya an yi mai an kira sallah a kunnanka a lokacin da ba sallah za a yi maka ba in ka bar duniya kuma a yi mai a yi maka sallar kuma da ba sai an kira sallah ba shi ne mai laisar garibu yake faɗa cewa وقدموني إلى المهراج وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني أزوى أجي كأن اليمين يكتيا وقامتني أبالي من قيامك صلى أجي بايجي صلوا علي صلاة لا ركوع لها da a yi maka wata irin sallar da ko ruku'i babu kun san da a nan ƙasar shi yasa da baka taba ganin an yi rafkanwa ba a sallar gana'ina saboda an ce ya kusure ya dutsa tun da aka ce duwan da ya kuskure ya duka shi ma ya tafi sai sa ba ka taba ganin ba an zo wani sallar da ina an yi allahu a karwani ya mata ya ruku saboda kan shi ma ba yana duka shi ke ne ya yi gaba inda masu da ka zo duniya fa la ta'lamu man allazi wato inda ma tura sanda ka zo duniya la ta'lamu man allazi akhrajaka min batni ummika baka san waye fito da kai daga cikin mamaka ba ko ka sani to haka sanda ka mutu ba za ka san kuma suwa za su dauke ka akan ka faɗa musu kai ka makabarta ko ka sani baka sani ba inda ma tula lokacin da aka haife ka tugassal wa tunazzal dan girman Allah a nan gurin wane ne ran da ya zo duniya yana iya makan shi wanka da komai ba za ka yi makanka komai ba sai an yi ma to haka ran da rayuwar ta yanke wallahi ba za ka yi makanka komai kuma sai an ma yanzu mutum zai shiga bayi wani ya minti talatin musamman mata wata da wankan da waye sai ga ta awa daya wallahi mutum yana mutuwa ba zai iya makan shi kawai ba sai an mai tugassal wa tunazzab aida lokacin da dan adam ya zo duniya a wannan lokacin shi yana kuka amma 'yan uwa da dangi da abokan arziki sun zagaye shi ana ta murnawa ne ya zo duniya sanda za ka barta to kakka bari abu biyu ya faru ya zamanto lokacin da za ka batta 'yan uwanka suna kanka suna kuka kai kana dariya kuma amma wallahi duk wanda ya saki ya batta yan uwansa na mai kuka shi ma yana kuka ya shiga uku ya yi mai ka ka samu matsala ka batta kai kana kuka su suna wa a ka batta su suna kuka kai kana ma kai kana dariya to ka ci riba zaman duniya da aka tsarki ya tabbata ga allan da bayan dan adam ya gama rayuwarsa ka kakaf kuma a je a sake buɗe kasa a kawo shi cikin ta'atar mu zashi sanda mutum yake cikin cikin babarsa yana wani guri wanda yake yana da kunci gado haka Allah ya faɗe shi yace ce fi zulmatu sala Gaduhun ciki gaduhun duhun mahaifa ga duhun yana ciki amma kana mutuwa inda za a sake ɗaukar ka a mayar ka ya fi cikin babaka kuma hatsari kabari bai fi ba? eh tun da ka taso a nan garin wamba ka dai san alaƙar ɗa da uba ko da alaƙar miji da wa, don Allah ka taɓa ganin wani ɗa da ya mutu aka je makabarta baban shi ce bai daba sai dai abin da su tare ka taɓa gani ka taɓa ganin wani miji saboda yana bala'in san matar shi aka je makabarta ta mutu ya ce wallahi bai daba sai dai a rufe su tare ka taɓa gani to saboda haka akan wannan ne na ga ya kamata in janyo hankali mutane ya kamata mu ji tsoron Allah mai karatun ta natsu mu gyara alaƙar mu tsakaninmu da mutane ‘yan uwanmu sannan mu gyara alaƙar mu tsakaninmu da wa da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wasu tsakaninsu da matansu ma idan kan irin mu'amalar da ake abin ba kyau to shi yasa ita kanta wannan matsalar to za mu zo kanta kuma wallahi tallahi musamman idan ka shiga inda ba birane ba ƙauyuka irin wa'annan wasu sun ɗauki mu'amala da matan da suka aura kamar mu'amala ce ta bayi matan yadda ka san bayan su ne su suka halicce su sai a zo a ɗorawa mace abin da Allah da annabi ba su mai ba ba su ɗora mata ba haka ake to saboda haka yana da kyau mai kokari wurin kwatantawa da babban mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wannan gari na wamba ina roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ka zaunar da wannan gari lafiya in akwai sharri a wannan gari Allah ya fitar da shi sharran da bai shigo garin nan ba kuma kada Allah ya shigo da shi Zaman musulmi yanzu a duniya ba su da babban bala'i kamar shi'anci to kada Allah ya jarrabu garin nan da bala'in shi'anci kuma in Allah ya ba zai jarrabu garin nan da bala'in shi'anci kana kallo yadda da muka yi tawa'azi muka ce duk inda shi'a take sun fi goyawa kafare baya sama da wa musulmi shi yasa Ali kawo da ya waka ya waka yace in ƙarya ne to ai balangada shi da ne ko kuwa in ƙarya ne abinda muka faɗa yanzu akan janar buhari mutane ba su gani ba yanzu to saboda haka wannan gari Allah ya ƙara masa albarka saboda yanayin yadda ya sami ta da kura to zan yi ƙoƙari in ci birki in tsaya a nan ragowar karatuttuka gobe da asuba akwai karatu a masallaci akwai kokwa kafin sallar juma'a furi kutuba akwai kaza akwai kaza goben Allah yadda Malam Ibrahim zai zo ya kara ainihin wato sanarwa shi dakta kenan saboda haka abinda na faɗa ne dai Allah ya bamu mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana Allah kuma ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu أستغفرك assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gari yake buɗe ba ya ba a ya gare